uwar gidan gwamnan jihar borno hajjara na kashin shatima ta alƙawarin ci gaba da tallafa na kasassu da marayu da magajiyayyu da suka samu kansu cikin wannan halin ibtila'i uwar gidan gwamnan ta yi wannan alƙawarin ne lokacin da take rabon wasu kayayyakin abinci ga wasu nakasassu da ke garin maiduguri hajjara na shatima ta ce ta san irin halin da waɗannan nakasassu ke ciki musamman ma a wannan yanayi da al'umman jihar borno suka samu kansu ciki amma su ci gaba da haƙuri za su ci gaba da ganin cewa sun tallafa masu ta wajen harkokin karatunsu da kuma sama musu sana'o'i da an san cewa kuna hakuri da yanayin inda dukan muka tsinci kanmu so a gaskiya za mu iya gwagwadon karfi mu tallafa ma especially ku da nakasassu ɗin don allah 'yan uwa a yi hakuri. Hajiya Amma Abubakar da ita ce babban sakatare a ma'aikatar harkokin mata na jihar Borno wadda kuma taimakon karin haske game da taimakon da suka baiwa na kasassu kamar haka. Eh to eh, mai girma matan gwamna daman Uh, through her foundation sword foundation ta sha ba da tallafi ma organizations da yawa amma yanzu za ta ba na kasassu ne a cikinsu akwai guragai akwai makafi akwai kuramai akwai kuma masu uh, kuturta ta ba su shinkafa buhu 200 shuga 200 ta ba su hatsi buhu 50 da kuma masara buhu 50 sai ta ƙara musu da kuɗi dubu dari biyar saboda su samu su sa a mota suka gidajensu. To wayya waɗannan kasan suke ji ne game da wannan tallafi? Ni ne sunana Umar Muhammad shugaban haɗaɗɗen ƙungiyar nakasassu na jihar Borno. Gaskiya da muna ji ne a wasu gurare yau Ubangiji Allah ya kawo mana shi zuwa gida. Gaskiya mamarmu mu hajjana na kashin shatima Allah ya saka mata da alkhairi. don abin da ta yi mana ba za mu taɓa mantawa ba a cikin tarihin rayuwanta don koda wa shekara da ya wuce ta dube mu ta taimake mu cikin ikon Allah wannan kuma ta mana gagarumin taimako a halin da mutane suke neman taimako cikin ikon Allah kamar kungiyar ku na nakasassu gashi na gan ku kuna da dama a nan za ku kai ku neman bobin ku abinda ake da shi kiyasi a jihar Borno ana da kiyasi dubu arba'in da tara da ɗari biyar da wani abu amma wanda suke metropolitan council a lissafi mu dubu hudu da ɗari shida da hamsin da uku kamar kuna samun irin wannan taimako dama ko kuma wannan gaskiya ba ma samun irin wannan taimako a inda ana samun irin wannan taimako halaye da mutane suka samu kansu a ciki ba za su samu ba shi yasa muke kira da kungiyoyi da masu hannu da shuni su ma su bi irin taimako da ta yi su ma su taimaka mana ok suna na adama balla the national women leader joint national association of persons with disability mutanen da suke fama da ah, suke eh. ce shugabar kungiyar mata kenan eh, ya kuke jin game da wannan taimako a ah, sai mu ce alhamdulillah ah. Allah ya saka mata da alkhairi kuma Allah mayar mata da gurbin shi ninkin ba ninkiya sannan kuma alasa daɗe ana yi kuma dai aka ci Oliver Act for mu muna so ake yin wannan hidima akai akai yau tsakanin wannan Ramadan da Ramadan na gaba ai da nisa ko da za na dan tuna bayan wata uku wata shida bara mu ba amma karshen ta dai mu dai abin da muke bukata lasting solution da za a dan daura mu akan Stephen na wata wata da zai mana solving problem wasu nakasassu ke yadda suka karbi wasu kayan tallafi da hannun uwar gidan gwamnan jihar borno yana na kashi shattima ke nuna farin cikinsu da kuma mika wasu bukatu nasu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya